بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ƙaddara haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai tarin albarka na margayi alhaji balanya duko da ke kwakwa uku ƙaramar hukumar agege a jihar Legas a wannan yammaci mai albarka na lahadi sha hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in min almakkatil mukarrama ila madinatil munawwara wanda ya yi daidai da sha tara ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Muna nan a cikin wannan Sura mai albarka Suratul Anbiya. A jiya mun kwana kan aya ta talatin da biyar, yau insha Allahu za mu tashi kan aya ta talatin da shida. Malam ya ce, Wala ƙari sabaka annal kuffara kanu na najwa. kuma haƙiƙa ya gabata lalle kafirai sun kasance suna ta ganawa wa yaquluna kuma suna cewa hal hadha illa basharun mislukum wannan fa ba kowa bane face mutum kwatankwacin ku thumma aqafa ta'ala ma ya'ti alaihi sa'annan Allah madaukakin sarki yayi adafi akan sa igoya akan sa ma ya'ti abin da ke tafi wa qala kuma Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wa idza ra'aka alladhina kafaru yattakhidunaka illa huzwan ahadha alladhi yadhkuru alihatakum أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم للرحمن هم كافرون وإذا رآك الذين كفروا kuma idan waɗanda suka kafirta suka gan ganka ya rasulullah in yattakhidunaka illa huzwa ba sa rikarka face abin yi wa izgili ai ma'azu'an bi abin yin izgili gare shi yaquluna suna cewa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum shin wannan shin wannan ne wanda yake ambatan gumakanku da allolinku ma'ana da mummunan ambato yana zagin abubuwan bautarku yana zagin allolinku yana wawantar da hankulanku ya mai da ku wawaye suna nuna annabi Muhammad su ne mai ilmi wannan wannan a hadha alladhi yadhkuru alihatakum wannan shine wanda yake ambatan allolinku shine ayyuibuha an gani yake aibanta su annabi Muhammad bai taba zagin kowa ba wai cewa su bar bautar gumaka su koma wa bautar Allah shine zagi duk wanda aka ce bar bautar wanda yake bauta ya koma ya bautawa wa Allah sai ya ce ana zagin wannan wanda aka ce ya bari to ai annabi Muhammad bai taba zagin wani ba amma gashi su ne mai izgili in zai wuce kafirai sai su rike shi abin izgili suna nuna annabi Muhammad wannan ya shine ya raina muku hankali wannan shi ne yake zagin allolinku yake ambatan allolinku yake aibanta su Allah ya ce wahum bi zikirin rahman alhali su kuma waɗannan kafirai game da ambatan Allah mai rahama hum kafiru su kafirai ne su aibanta kafircewa Allah da suka yi da kin imani da shi da yadda shi ne shi kadai abin bauta suna ganin ba illa bace ba matsala bace a wurinsu malam yace bihi su masu kafircewa ne game da shi Allah ta'ala wa min al-istihza'i bihi kuma yana daga izgili ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al azab neman gaggauto da azaba da suke yi suna neman a gaggauto da azaba in annabin annabin gaskiya ne to ya gaggauto da azaba ubangiji subhanahu wataala ya gama da su in ba su imani ba Allah ka kare mana imanin shi kun ga wannan aya tana nuna cewa mushrikan farko ba su kyala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba in zai wuce da zarar ya taho sai a dore mai izgi ana faɗa mai baƙaƙen maganganu yana ji suna nuna shi nuni irin na wulaƙanci da izgili da kaskanci wannan shine wanda yake ambatan allolinku yana zaginsu, yana wawatar da hankulan ku yana aibanta su yana ambatan su da aibi su kuma gashi suna aibanta Allah mai rahama sun kafircewa Allah mai rahama sun ki imani amma kuma suna nuna annabi dan ya ce kar a bauta wa gumaka su neme izgili suna aibanta shi Allah ka kare mana imani sai Allah ya ce khuliqal insanu min ajal sa'uriikum ayati fala tasta'jilu khuliqal insanu min ajal an halicci mutum inji ubangiji subhanahu wata'ala daga gaggawa ay annahu li ajalihi lalle shi mutum saboda yawan gaggawarsa fi ahwalihi a cikin halayensa ka annahu khuliqa min kai ka ce kamar an halicce shi ne daga ita gaugawa din sai Allah ya ce sa'urikum ayati amma da sanni zan nuna muku ayoyi na mawa'idi bil azab zan nuna muku alƙawalluka na da nayi na ƙyacewa na azaba fala tastajilun Allah ya ce amma kada ku yi gaugawar wannan azaba ta sauka domin in ta sauka ba za ku gama lafiya ba suna ta neman ai musu ruwan azaba a yi kaza wa idh qalu allahumma in kana haza huwa alhaq min indik fa amtir alaina hijarata min as-samaa aw bi azabin alim wa ma kana li liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun kadiba wata kafirai suna kiran azaba ta sauka a lokacin da suka ce ya Allah in kana hadha huwa al-haqq min indik idan dai wannan abin da Muhammad ya zo da shi gaskiya ne daga wajenka fa amtir alaina hijaratan minas sama to kai mana ruwan duwatsu daga sama awi itina bi azabin alim in gaskiya ne ko kuma ka zo mana da azaba mai raɗaɗi to sun ci sa'a annabi Muhammadu na cikinsu wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ya ce sun ci sa'a kana tsakaninsu kuma Allah bai kasance zai yi musu azaba ba alhali kai ya rasulullahi kana cikinsu Allah ba zai halaka da su ba wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah bai kasance mai yi musu azaba ba alhali suna istighfari matkar abubuwan nan guda biyu ana samun masu yi to Allah ba zai azabtar da mutane ba ko da Allah ya tafiyar da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama sa tana nan matkar ana samun ahlus sunna na gaske ba na fatar baki ba akwai masu da'awar sunna da fatar baki suke cewa mu ahlus sunna ne amma ba ahlus sunna bane domin ahlus sunna shine wanda yake bin karantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna duk abin da yazo daga ma'aiki yana kokarin ya ga yafi ba da awace ta fatar baki ba sunna tana buƙatar aiki kana ahlus sunna zaka aurar da yarka amma in kaga irin biki da abubuwa da ake na kaɗe-kaɗe da saɓan Allah da barna da fasadi kuma ka ce kai ahlus sunna ne haka sunna ta karanta haka annabi ya aurar da 'ya'yansa haka sahabbai suka yi mabiya sunna din Allah ka tsare mana imani wajibi ne mu ji tsoron Allah in za mu yi sunnan nan mu yi ta da gaske kawai ba maganar yaudara ko ha'inci in za ka bi annabi ka bi shi kai tsaye ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa karkai musulunci ta casa'in da tara dugo tara dugo ɗaya kana waje ka shiga gaba ɗaya kawai ka miƙa wuya Allah ka tsare mana imani shi yasa ya ku ƴan uwa wajibi ne mu imani mu sani cewa lallai dole ne mu bi addinin musulunci da gaske matukar sunnonin annabin rahama na tare da mu kuma matukar akwai masu yin istighfari a cikin mu suna neman gafarar Allah to Allah ba zai saukar da azaba ba matukar akwai masu istighfari Allah ka shirya da mu shi yasa wannan gaugawar adaba da suke yi Allah ya kawo musu azaba in annabi da gaske ne in Allah ne ya aiko shi to wannan ɗabi'a ce irin ta mutum al'ada ce irin ta ɗan adam wa yad'u al-insanu bi-sharri du'a'ahu bil-khair wa kana al-insanu abila Allah ya ce wa yad'u al-insanu bi-sharri kuma mutum yana addu'a da sharri du'a'ahu bil-khair irin addu'arsa da yake yi ta alkhair wa kana al-insanu ajula subhanahu wa ta'ala yace kuma mutun dan adam ya kasance mai gaggawa da Allah yana kama mutane da addu'ar da suke yi ta sharri ga kawukan su irin yadda yake amsa addu'ar su ta alkhairi da Allah ya shafe su wallahi da babu kowa walau yu'ajjilu Allahu an-nasa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra sharra du'a'uhum bil khairi ko sarrafta ijalahum bil khairi la qudiya bainahum wallahi da Allah ta'ala yana amsan addu'ar da bayi suke wa kansu ta sharri kamar yadda yake gaugawar amsan addu'ar su ta alkhairi la qudiya bainahum wallahi da an yi hukunci tsakaninsu Allah baya karba mutum ya tsine ma ɗansa ya tsine ma wannan ya tsine ma wannan da Allah yana gaugawar an san wannan addu'a da an ƙari saboda wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam Allah ka shirya da kuma wannan abin da suke nema na gaugawar azaba Allah ce fala tasta'jiluna fi fa arahumul qatl bi badri sai gashi Allah ya nuna musu karyewar yaki da wannan azaba a ranar badar ubangiji ya nuna musu kaskantar su a ranar badar Allah ya kaskanta su domin a wannan yaki na badar da annabin rahama ya fito akwai rijiyoyi a badar inda ruwa yake sai annabi ya tafi ƙarshe na rijiyar badar sai ya sata a bayan shi sai wani sahabi cikin sahabbai habbabi ibnul al-munzir ibn al-jamu yace ya ma'aikin Allah wannan gurin da ka sauka wahayi ne daga Allah Allah ne ya maka umarni ka sauka a wannan wurin ko ko a'a ra'ayinka ne da dabarar ka ta yaki ka sauka anan yace a'a ba wahayi bane ra'ayina ne da dabara ta yaki sai ce wannan ba gurin zaman mu bane yace ce abokanan gaba mun sa baya ruwa a bayan mu muna gaba idan suka kora mu suka tara inda ruwa yake ba su gaba ya ce a badar an ce ya san rijiyoyi mutum ne matsan rijiyoyi na ruwa yace akwai rijiya wadda tana can gaba mu tsallake ta mu sa ta a gabanmu ta yadda mun tara rijiyar in muka tashi yanzu ya ce ina ba da shawara ya rasu rasulallahi mu cike rijiyar mu haka ku diddifi a inda za mu sha ruwa mu cika shi da ruwa sannan mu rufe waɗannan rijiyoyi saboda in yaƙi yayi yaƙi zafi ya zafi ba su da ruwa mu muna da ruwa sai mu gama da su annabi yana jin wannan ya ce gaskiya ne ka ga ba girman kai ba wahayi bane ba aya ce. a'a dabara ce ta yaƙi ga wani ya bawa annabi mafita kuma ya ɗauka yana faɗin wannan annabi ya ce ƙumu ku miƙe inda kuke sai aka gargada aka tafi aka tara rijiyar aka cike ta sannan aka haƙa wani idan ruwa aka ɗiba bayan an cike idan ruwan suka cike ruwan ya zama arna ba su da ruwa an ce a wannan yaki na badar sayyadi hamza ibnu abdul muttalib Allah ya ƙara masa yadda yayi yi ɗamara a wannan rana malamai suka ce sai gashi ya fito cikin ɗamara kaljamalil aurai kamar raƙumi mai kalar toka domin a raƙuma na larabawa an ce huwa aƙawal jama'a. in ka ji balarabe ya ce aljamalul aurak to babu raƙumin da ya kai shi ƙarfi a cikin raƙuma sai yaji hamza sai ga shi ya fito akan wannan raƙumi cikin raƙuma masu ƙarfi bayan ya fito sai ga wani kafiri wani ya fito daga cikin sahu sahu na kafirai ana kiran shi al-aswad ibn abdul yagut al shi wannan al-aswad ibn abdul asad al-makhzumi an ce mutum ne masharranci mai mummunan halaye mutum ne mugun mutum a cikin kafirai ma sai gashi ya fito daga sahu sahu na kafirai yana fitowa yace uahidul lata wal uzza yace nayi rantsuwa da lata da uzza la ashri banna min haudil muslimin ya ce wancan tafkin na musulmi da suka ƙara ruwa ya ce sai na je na sha daga wancan ruwa aula a na, ya ce ko kuma in rusa tafkin aula a mutan na dunahu ya ce ko kuma in mutu akan wannan aiki daidai lokacin da ya wannan alkawarin sayyadi hamza ya fito kan raƙuminsa yana tafa ya yi wannan alwashi sai ya rusa wannan tafki na musulmi domin inda ruwan nan yake idan aka rusa ruwan to su ma musulmi sun shiga wani hali shi yasa da ya hangi wannan ruwan ya tabbatar idan an fara yaki ba su da ruwa yaki yayi zafi to wannan kawai zai sa a ci nasara a kansu shi yasa yayi rantsuwa da lata da uzza sai ya sha ruwan nan sai ya kai kuma ya rusa wannan tafki na musulmai ko kuma ya mutu a wannan hali yana tahowa an ce fa baraza lahu hamza ridwanullahi alaihi sai ya bi hamza ya gaba da gaba da shi saboda ya gano manufarsa yana matsowa wa hudar darbatan a darar sakau sara sai sayyidi hamza ya mai da ya tsari kafa shi ƙaurin shi ya cire ta yanke jijiyar ta yanke ƙashin, da ya tsari kafar fil kafa ta fita ke tsalle ta fadi sai shi ya kife kan bayansa jini yana tsuntuwa a kafa shi inda aka tsari amma duk da haka bayan an tsare mai ƙwabri, ƙwabrin ya yi tsalle ya fada akan bayansa ga jini yana zuba sai ya fara rarrafe ya ja jiki yana so ya barrantar da ruwan tsotsi ya fada wannan kududdufin ya rusa shi duk da ya fada amma sai ya maza ya rarrafa ya ja yana so ya kai kududdufin musulmi sai ya di hamza na ganin wannan sai ya maza ya sake takawa kafin ya matsa ya yarba mai takobi ya kai shi lahira yana kashe shi gabanin ya cimma manufarsa wannan sayyidi hamza ya gama da shi domin wannan kafin a fara yaki kenan a yakin badar suna kallo Allah ya nuna musu irin wannan kaskanci da azaba Allah ka shirya da sa'an nan bayan hamza ya gama da shi sai ga utubatu bin rabi'a da ɗan uwan shi ƙanin shi ana kiran shi shaibatu bin rabi'a da ɗan utuba in ana kiran shi alwalid bin utuba sai ga shi su uku sun fito daga cikin sahu sahu na mushrikai sun ware suna kiran mubaraza suna kiran musulmi inda wanda ya isa a yakin badar inda wanda ya isa a cikin musulmi zai kare Allah Muhammadu ya yarda da Allah Muhammadu ya fito don ya kare shi ya fito su gwamza su kuma za su kare gumakansu da ake bauta to irin wannan mubaraza jarumai ake bukata su ta don yana karya zuciyar masu yaki to daga ana bukata a samu wanda ya san yaki kuma mara tsoro domin za a yi gaba da gaba ne idan kowa yana kai a ga wane ne zai yi rinjayi waɗannan mutane guda uku suna fitowa sai waɗansu matasa majiya ƙarfi matasan madina su uku sai su ma suka fito domin su tare su a ƙiftawar ido kankace ƙiftawar ido sun fito matasan nan malamai suka ce kai ka ce ka a awadin rimari kamar sandunan mashi a tsaye suke matasan su da utuba ya ga waɗannan mutanen madina sun fito sai ya ce man antu suwaye ku faƙalu jama'atun min ansa suka ce mu wata jama'a ce daga cikin mutanen madina faƙala irji umala na bi kuma hata ya ce ku koma ba mu da buƙatar ku sun mana dausan nan ya sake yin kira ya ce ya muhammad akhrij lana al-akfa min bani qaulina ya ce ka fito da tsararrakinmu daga danginmu jama'armu na ƙurashawa na maka ba wasu yara za su tare yau ba ka fito da tsararrakinmu annabi yana jin ya kira sunan shi sai waɗannan samari suka koma faƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallama, kum ya ubaira ta bunul haris sai manzan Allah ya ce ya ubaira ta ɗan haris miƙe wa kum ya hamza ta abdul muttalib ma'aikin Allah ya ce miƙe ya Hamza ɗan Abdul wa qum ya Ali ibn Abi Talib annabi ya fitar da su su uku ce su tare su ayi gaba da gaba ayi mubaraza fa qala utba sai utba yace al'anu na'am ce yanzu yayi daidai ce akfa'ul kiramu tsararrakin mu manya a cikin ku irin idan musulmi ya koma kai a gaya za a ƙari idan mushrikai ma duka yana kansu an ce sayyidi aliyu radiyallahu an ya miƙe sai ya nufi wajen utuba tubun rabi'a yana fuskantar utuba sai ya cewa sai sayyidi ali ibn abi talib ya miƙe ya nufi alwalid ibn utuba dan shine yaro a cikin shine matashi to yadda yake matashi shi ma sayyidi ali dan abi talib matashi don haka ji ali ɗan abi talib sai ya nufi da bunu utba yana da fatarsa da suka yi gaba da gaba matasa ne wayanda suke da kusancin shekaru sakan ɗaya aka ce sai ya ji ali ya kai shi lahira musulmai suka yi kabbara ya juyo ya dawo cikin tsaho bayan an kashe alwalid ibn utba ma'ana shi utba ibn rabi'a dan sa ne a gaban shi ya ga sayyidi aliyu ya kan shi lahira sun makama hamza ta bunu abdulmuttalib ila shaiba ta bunu rabi'a sannan sai hamza ɗan abdulmuttalib shi ma ya miƙe ya nufaci shaiba ɗan rabi'a su ma tsararrakin juna ne an ce da su kai gaba da gaba da hamza da ya kada shi ya ja shi ya kada shi yana ɗaga takobin nan sai ya raba kanshi irin kisan da arna ba sa so irin shi mai ya zubar da shi a gurin musulmai suka yi kabbara hamza ya mayar takobin shi cikin jini ya dawo ya tsaya cikin sau ubaidatu ibn al hari shi kuma ya miƙe ya nufi utubatu ibn rabi'a su ne dattawa dama shi utubatu ibn rabi'a shine dattijo a cikin su mai yawan shekaru sai ya miƙe ainihin ya nuface su dattawa ne yana da fatan su faƙata lahu nan take shi ma ma'ana Ubayratu ibn al haris ya kashe Utbatu ibn Rabi'a duk mushrikan nan su uku an kai su lahira amma sai dai shi Ubayratu ibn al haris kafin yayi ma ya saru Utba din nan ibn Rabi'a sun yi ragas kowa ya saru kowa sai dai saran da shi Ubaydu ibn al haris ya mai ya fi karfi ya mutu amma shi nan da na musulmi suka dauke shi aka mai da shi cikin sahu na musulmi ana kai shi kuma bai jima ba shi ma ya shahada saboda a wannan yaƙi na badal arna sun ɗanɗana kudarsu abinda suke gaugawa ya zo musu na azaba ya same su a wannan rana domin Allah ya gana musu mugunyar azaba Allah ka shirya da mu sai Allah ya ce wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin jamil wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin kuma suna cewa mata hadha alwa'd shin yaushe ne wannan alƙawari bil qiyama yaushe ne wannan alƙawarin na alƙiyama in kuntum sadiqin an gani in kun kasance masu gaskiya wai yaushe ne wannan alƙawarin na alƙiyama in kun kasance masu gaskiya me Allah ya ba su amsa law ya'lamu alladhina kafaru hina la yaqsuna 'an wujuhihim an-nar wa la 'an Ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce, Lauya alamun lazina kafaru hina la kufuna an imun nara, wala an zuhurihim wala hum saru. Subhanahu wa ta'ala ya ce, Lauya alamun lazina kafaru, da dai a ce waɗannan da suka kafirta sun san hina la kufuna an imun nara, sun san lokacin da ba za su iya tunkuɗe wuta daga fuskokinsu ba, shine ayakufuna yadfa'un. sun san lokacin da ba za su iya tunkuɗe wuta daga barin fuskokinsu ba wala an zuhurihim kuma haka daga bayayyakinsu wala hum yunsarun Allah ya ce kuma su ba waɗanda ake taimakawa bane shine yumnauna min hafil ƙiyama. ba waɗanda ake hana ma wannan azaba bane a ranar alkiyama wa jawabu law ma qalu zalika an gani Amsan launin nan da ba su faɗa ka ba da sun san da sun sani su waɗanda suka kafirta ranar da ba za su iya tun kuɗe wa fuskokinsu azabar wuta ba haka su da ba su faɗi wannan maganar ba haka suke wa annabin rahama irin wannan garɗewa wai yaushe ne wannan alƙawarin na alkiyama in kun kasance masu gaskiya kusan sun yi wa annabin rahama irin wannan tambaya a cikin alƙur'ani har gurare guda hudu a cikin suratu yunus sun yi wa annabin rahama irin wannan tambaya wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiƙin ƙulla la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah li kulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun a cikin suratu yunus sun sun yi wa annabi irin wannan magana suka ce wai yaushe ne wannan alƙawari na alkiyama ana kana ta cewa kiyama kiyama kuna cewa akwai kiyama yaushe ne wannan alƙawarin na alkiyama in kun kasance masu gaskiya qul la amliku li nafsi darran wala naf'a Allah ce ka faɗa musu ban mallakan ma kaina tun kuɗa wata cuta ko jawo wani amfani illa ma sha Allah face abinda Allah ya so ko face abinda Allah ya ga dama li kulli ummatin ajal amma ina so ku sani kowace al'umma a cikin ku tana da lokaci idza jaa ajaluhum idan lokacinsu ya zo fala ya sa'akhiru na sa'atan ba za a jinkirta musu daidai da sa'a ɗaya ba wala ya kuma ba za su gabata ba sai lokacin yayin an ajiye lokacin da Allah ya ajiye kiyama za ta tsaya ko ƙarshen al'umma zai zo in lokacin yayi za su sun sake wa annabi irin wannan tambaya a cikin suratin naml wa na mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin qul asa an yakuna radi lakum ba'd allazi tastajilun kuma suna cewa yaushe ne wannan alƙawarin na alkiyama in kun kasance masu gaskiya qul asa an yakuna radi lakum ba'd allazi tastajilun Allah ya ce ka faɗa musu tana yiwuwa ba'd allazi tastajilun sashen abin nan da kuke gaugawa kuna tambaya yaushe ne asa an yakuna radi lakum tana yiwuwa ba yana kusa da ku Allah ya ce ka ba su wannan amsa domin babu wanda ya san ran da za a yi tashin alkiyama sai Allah suna tambaye shi yaushe ne waye isa ya san ran da za a yi tashin alkiyama in ba Allah ba wannan tambaya ce ta takure shi yasa duk sanda suke tambayar sai Allah ya ce ga amsar da zaka ba su kul faɗa musu kaza amma har a yanzu duk da suna challenging su ƙura annabi Allah bai faɗi gasar da zai tashi kiyama sai dai annabi ya faɗa a hadisi ranar juma'a za a yi ta kawai amma wannan date ne wannan lokaci ne wannan babu wanda ya sani sai Allah a cikin suratu saba'i nan ma suna tambaya yaushe ne ubangiji subhanahu wata'ala zai tashi alkiyama wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin suna cewa wai yaushe ne alkiyama za ta tsaya in kun kasance masu gaskiya suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wannan rana ta alkiyama kullu kum mi'adu yawmin la tasta'khiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimu Allah ya ce ka ba su amsa ka ce da su kul ka ce da sallu kum mi'adu yawmin kuna da alƙawarin wani yini ku sani lalle kuna da alƙawarin wani yini la tasta'khiruna anhu sa'atan ba za ku yi jinkiri ba daga wannan sa'a in ta zo na wannan lokaci daidai da sa'a daya ba za a jinkirtar da ku game da shi ba wala tastaqdimun kuma ba za ku gabata ba sai lokaci yayi duk yadda za ku tambaya yaushe ne to sai lokacin yayi sannan azabar za ta sauka ko sannan Allah zai tashi alkiyama Allah ka shiryar da mu sai Allah ya ce bal ta'tihim baghtatan fatabahatuhum fala yastati'una raddaha hmm. fala yastati'una raddaha wala hum yun bal ta'atihim baghata Allah ya ce a'a ta'atihimul qiyama baghata alqiyama za ta zo musu ne afke kwatsam bisa ga afke sai dai su ci ta kawai an tashi duniya alqiyama za ta zo musu ne baghatatan afke kwatsam Allah ka samu dace idan alqiyama ta same su ma'ana kwatsam fatabahatuhum ko sai sai su firgice sai ta firgitar da su wannan tashin alqiyama ta firgitar da su ta rikirkita su Shi ne ai to hayyiruhum ta rikirkita su fala radda ha. Allah ya ce kuma ba su iya mayar da ita ba su iya mayar da wannan yini na alkiyama ba su iya mayar da wannan rana wala yun zarun kuma su ba waɗanda ake wa jinkiri ba ne, ayyum haluna li taubati ba waɗanda ake wa jinkiri ba bane don tuba au ma'aziratin ko yi musu jinkiri saboda ainihin su kawo wani uzuri ina fata an gane ba waɗanda za a yi wa haka ba ne in lokaci yayi kawai shikenan shi yasa alkiyama ba wanda ya san san da za ta tashi amma za ta zo kwatsam wani na gidan giya wani na gidan mata wani yayi sujada a sallah wani yana buɗe kwamin gonarsa wani ya baza hajarsa ta riguna a kasuwa annabi ya ce haka Allah bai tashi duniya sai dai kiyamar ba za ta tashi ba sai akan fasikai a shararai annabi rahama yana cewa la taqumu sa'a hatta tujadul a ka huwas dariq annabi yace kiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga mace ana zina da ita a tsakiyar hanya a tsakiyar titi a tsaye ko a kwance ko a zaune ana zina da ita a fili Fakana kana amsaluhum yawma idhin alladhi yaqul lawna ha an tariqin qalil annabi yace abun koyin sa a wannan lokaci abun koyin sa a wannan lokaci wanda in ya ga wannan barnar abin zai ce wane launin haita ha an dalikin kalili ai da ka dan shiga lungun can da ita kaɗan kaɗan kusa da ita daga hanya sai annabi ya ce wa zalika fihim mislu abi bakarin wa umar fiku me irin wannan imanin a lokacin a cikin mutanen karshe shine irin misalin abubakar da umar a cikin ku kiyama ba za ta tashi ba sai barna ta kai barna mutane suna sun gafala to ayin kadi ba halin da muke ciki Allah ya sauwaka yanzu zina ce ba a yi a titi ga ta nan birara zina ga ta nan a titi yadda annabi ya faɗa haka ake faruwa a motoci a yi zina a titi a yi zina a zauren gidajen mutane ma a yi zina wannan ai ba karamar masifa ba ce Allah ka tsare mana imani saboda haka ƙiyama ya ku yan uwa za ta zo bagata a cikin suratul an'am ubangiji yace qad khasira allazina kadzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum sa'atu baghata qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yuzirun subhanahu wa ta'ala ce, haƙiƙa waɗannan da sun ka ƙaryata haduwa da Allah sun tabe sun yi asara wallahi za ta zo za su haɗu da Allah hatta idza ja'atuhum sa'atu baghata har lokacin da alƙiyama ta zo musu akke Kalu ya hasratana sai su ce ya nadamar mu alama farratna fiha a bisa ga abin da muka yi sakaci a cikin ta wa hum yahmiluna awzarahum Allah ya ce alhali suna dauke da ainihin suna dakon su. alhali suna dakon zunubansu ala zuhurihim akan bayan su ala sa'a ma yazirun Allah ya ce abin da suke dauke da shi na da yi muni Allah ka tsari. don haka wannan yana nuna mana kiyama za ta zo kwatsa a suratul hajj ubangiji yace wala yazalu allazina kafaru fi miryatin min hatta a as-sa'atu baghata a ya'tiyahum azabu yawmin aqim subhanahu wa ta'ala yace wala yazalu allazina kafaru fi miryatin waɗannan da suka kafirta ba za su bushe ba cikin shakka an gani fi miryatin min a cikin shakka game da tashin kiyama hatta ta'tiyahum as-sa'atu baghata har alkiyama ɗin ta zo musu bisa ake kwatsam aw ya atiyahum azab yawmin aqim ko kuma azabar wani ne bakarara bakararan yini wanda babu alkhairi a cikin sa yazo musu a cikin suratu yusuf Allah ya ce afa aminu an ta'atiyahum khashiyatun min azabillah aw ta'atiyahum as-sa'atu baghatatan wa hum la yash'urun Allah ce shin sun amince sun amince wata mai lullubewa daga azabar Allah ta je musu aw ta'atiyahum as-sa'atu baghata ko sa'ar kiyama ta zo musu bisa afke wa hum la yashuruna alhali ba su sani ba a suratul araf Allah yace yas'alunaka anis sa'ati ayyana musaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghata yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul inna ma ilmuha inda Allah walakinna aktharun nasi la ya'lamun subhanahu wata'ala ya ce suna tambayar kawai yaushe ne za a yi tashin kiyama ayyana mursaha yaushe ne matabbatar date din da kwanan wata eh yaushe ne matabbatar ta ka gaya mana yaushe ne kiyama za ta tashi qul inna ma ilmuha inda rabbi kace musu ga amsa sanin ilimin yaushe za a yi tashin alkiyama yana wajen ubangiji la yujalliha liwaqtiha illa hu ba me yayewa game da ita lokacinta ya yaye game da lokacin alkiyama illa huwa face shi Allah sama ko ƙasa ba wanda ya isa ce garin da kiyama za ta tashi saqulat fis samawati wal ard sanin ran da alkiyama za ta tashi yayi nauyi ga sama da ƙasa yayi nauyi ga sama da ƙasa la ta'atikum illa bagata Allah ya ce ba za ta zo muku ba face kwatsam yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna tambayar ka kai ka ce kai ma ka nanna cewa ubangijinka kana so ka san yaushe alkiyama za ta tsaya qul inna ma ilmuha Allah. ka ce ai sanin lokacin da alkiyama za ta tashi yana gurin Allah ne kawai walakin na aksaran nasi la ya'lamun amma sai dai mafiya yawan mutane ba su sani ba Allah ka tsare mana imani shi yasa ya ku yan uwa alkiyaman nan za ta zo mana kwatsam kullum mu zamanto cikin ayyuka na alkhairi domin idan ma dai misali kai kiyamar bata tashi ba randa ka mutu ai kai kiyama ka ta tashi man mata faqad qamat qiyamatu ai da ka mutu kai kiyama ka tayi me ta tashi ka san inda Allah zai dauki ranka to ka zamanto gurin ayyukan alkhairi ka zamanto gurin aiki na alkhairi da kaunar Allah da bin Allah ta'ala mutum nawa ya mutu a teburin giya ya ajiye gulda a gaban shi yana zuba ta jabo da tsabar bala'i ma ba ya daga ta gaba ɗaya sai ya rika sha kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai an ajiye kofi ba mai iya daga kwalba giya ya tsotse sai dai su rika sha kaɗan kaɗan dan bala'i bakin shi nan yayi ja tun a duniya ya nuna alama ya fita daga siffar al'ummar annabi Muhammadu duk mashayin giya za ka ga nan din ya ja yana shaye shaye Allah ka tsare mutum na ya mutu a ɗakin karuwa la ta'atikum illa bagata in mutuwa ta tashi zuwa maka ba sai an yi shi kwatsam za ta kama ka mutum yana ɗakin karuwa sai ya mutu ko kuma ita ta tafi fasikanci ta mutu musamman akwai wata baiwar Allah Allah ya sauwaka wani ya ɗauke ta ya je ya kama ɗakin hotel ya kai ta ashe matar aure ce ba matar aure tana da miji kai har tana da yarinya ta aurar har ta kai ga aurarwa amma bata bazzana ba mijinta bai san tana cin amana shi ba wanda ya dauke ta ya je ya kai ta hotel ya kama daki daga Allah sai su biyu ya kulle kofa yana kulle kofa ta dauko turare tana fesawa wanda saboda irin wayannan mata fasikai wata ko mijinta ba ta fesawa turare ko turare ba ta siya da mijinta amma tunda tana neman kuɗi fasika ce dan ya bata kuɗi ko ya biya ta kaga ta dauko turare za ta fesa mai tana fara fesa turare nan sai ga tana mikewa sai ta faɗi tana faɗuwa ya zo ya taɓa ya taɓa ya taɓa ya taba ta wallahi cikin minti biyar an cire ranta a hotel a ɗakin da ya kaje zai fara kanci da ita ta riga ta tube kayanta daga ita sai ɗan diras ko rigar nono babu a jikinta in ba mijinta ba babu wanda ya kamata ya ganta a wannan halin dress din ma idan suka fara fasikanci cire shi za a yi tsirara za ta koma kuma tana da miji har ta auren Allah ya gwada mata ikon shi da shi da ita sai ta mutu hankalin shi ya tashi ya so ya gudu ya bar gawar sai ga idan ya gudu ma hadarin da zai shiga ya fi wannan domin ba hotel din da za ka shiga sai ka cike form ka sa lambar wayarka an baka lambar ɗaki da lambar ɗakin da komi ka cike ga lambar wayar ka gashi da sunanka da adres ɗinka da komai to sai ga idan ya gudu ma ya riga ya cike form ya ba da lambar wayarsa da komi da adireshin gidansa idan aka zo aka duba ɗakin nan aka ga gawon matan nan kuma shi ya kama ɗakin za a ce shi ya kashe ta a ciki ko matsafi ne ko wani abu ya ga bala'in da zai shiga ya fi wannan ya rasa yadda zai gagawa a gaban shi yanzu ba magana zina ake ba idan ma zakarin tashi ta miƙe yanzu ta kwanta dan kaga kana sha'awa to ai hankalinka ne a kwanci ko ba haka ba to in mutum in mutum kaga yana sha'awa ba cikin kwanciyar hankali yake ba billahi in ka shiga bala'i ba ta wata mace kake a duniya ba haba yalla ko ya sai abin da ke mai da izinar ma gashi ba yadda zai Allah ka tsare mana imani kai Allah ka raba mu da fasikanci ya rasa yadda zai sai wata basira ta zo mai yana da wani aboki DPO an yan sanda ya kira shi ya ce ya aka yace ka same ni a hotel kaza ya ce hotel me yake faruwa ya ce don Allah ka zo yanzu ya ce a ah, zo yanzu lafiya ya ce don Allah ni dai ina roƙonka ka zo yanzu ya ce to ina zuwa ya ba shi lambar ɗaki dp yana zuwa ya ɗakin ya shigo hotel din ya ce ɗaki kaza mai lamba kaza suka nuna mai yaba hanya yana zuwa ya ga ɗakin ya nokin kofa sai ya buɗe yana shigowa ya gama ci kaya ma bai iya sa mata ba saboda ya rikici ba rigar nono tsirara daga ita sai dan dira ta yi shame shame ta kwanta ta mutu on yana zuwa ya ce me faruwa ne wa ya kashe wannan matar ya ce kaji inda na kota.' kuma ya zo da ita ne ya huta ya zo ya huta da ita ne a wannan hotel da su yi fasikanci yana zuwa ya ce kawai ta tuɓe kayanta ta ɗauko wannan turare za ta fesa kawai ya ga ta sheme ta sha abin nan ta faɗi yace DPO yace tsakaninka da Allah ba wani abu ka bata ta sha ba yace to ai ya duba wuyan ta ko zai ga alama ya shake ta ko yayi mata wani abu ko sun samu wata turjiya ne ya duba yace shi ba abin da ya hada shi da ita yace to wani kaga wannan masifa ce abu na farko da ku da masu wata dole sai kun statement yanzu wannan magana dole za mu tafi da kai kafin a ɗauka wannan za a kira masu hotel din su gani da sauransu tukuna a ina ka ɗauko ta Jifiyon ya tambaye shi ya gaya mai ga inda suka yi mahaɗa domin akwai kawalai masu nemo matan aure suna kai ma wasu ana zina da su aikin su nasu. kuma irin waɗannan fasikai sun fi kyautata wa kawalan nan fiye da yadda kake tsammani duk abin da kawalin yake so za su yi mai su kuma in suna son matar wani su za su tura har da tsaki ana iya yi a jawo matar ka a zina da ita wannan ba masifa ba ce kai baka tunanin kana haihuwa kana da yaya kana da kannai ya'yan uwa me tunani ba akwai wani mai so baka da mahaifiya kana so mahaifiyar ka shiga wannan hanya yaya za ka bata mahaifiyar wani da ƴaƴan wasu tsakaninka da Allah ina imani da musulunci a anan yace shi ga yadda ya dauko ta bidiyon ki a duba takarta ya zage takar wanda kan kanshi ya duba ya dauko waya dama yana so ya sami shida ne ne ya yana jalin da ya duba sai ya kira waya da kuɗi a waya sai ta shiga ya ce ka yi haƙuri in ji dpo ya ce wannan wanda kake maganar shi jami'in yan sanda ne ya ce da allah ina so in san ko kaiwa ya ce lafiya ya ce abin da ya sa nake tambayar ka me wannan wayar allah ya yi mata rasuwa ah, sai mutum yana ashe mijinta ne yana mamaki allah ya mata rasuwa kamar yaya kai jami'in dan sanda ne shi matar shi bai san za ta unguwa ba bai san za ta fita daga gida ba a gida ta mutu ko a ina yace kamar yaya yace yanzu kai da kake magana wa yace ni mijinta ne kuma matata na bata gida ba tafiya ta yi zuwa wani gari ba balle a ce ta yi hadari ya aka ta mutu sai yace to wannan magana da muke yi da kai magana ce mai nauyi amma abin da nake so da kai kai hakuri yanzu kana ina yace yana kasuwa yace to da Allah ina so ka taso ka zo guri kaza za mu haɗu da kai in kuma ni in same ka nan ka jira ni ya ce ka jira ni inda kake ina zuwa sai ya fita dpo ya ce mutumin ya zauna da gawar ya hau motar shi ya je yana zuwa ya samu mijin ya gaya mai gaskiya ga halin da matar shi take ciki kuma ta mutu a hotel mutumin nan wallahi nan take ya faɗi shi ma sai asibiti saboda tashin hankali har sun haifi ya da ita ba ta bar zina ba har tana da ya sun aurar bata bar zina ba yau gashi karshen ta yazo ta bar ma ƴaƴanta da jikokin shi da shi kanshi abun kunya a duniya a hotel za a dauko gawata dama za a rufe gawar ana daukowa sai an ta daukan hoto da cike ciki dan ƴan sanda ba za su bari a rufe gawar nan haka sai an ta statement za a kai ta aje ta a kankara inda ba za ta lalace ba ai ta cike cike tukuna sai in an gama sun gama bincike su ba da oda a rufe ta haka kai mummunan kashi wallahi ɗan uwa kiyaman nan za ta zo mana bagata kar ka taba tsammanin wai sai ka jinya ka mutu mutum nawa suka mutu babu jinya saboda haka nan mu ringa lizumtar guraren alheri mu rinka zama inda alheri yake in ka mutu kai ƙiyamaka ta zo maka kuma kiyaman nan Allah ya ce ba za ta zo muku ba face a ta kwatsam Allah muna roƙonka ka karɓi rayukan mu gurin ayyukan alkhairi Allah ka kare mu daga sharrin shedan mutum a ce yayi sujada sai dai a taba shi a jiya mutu ai yayi sa yana cikin ibada akwai bayan Allah da yawa da suka mutu a sujada lokacin sahabbai da ma yanzu wannan zamanin namu wallahi akwai waɗanda da yawa daga sujada Allah ya karɓi rayukansu to kaga wannan ita ce mutuwa mai kyau wadda aka yi sa mu kiyayi sabawa Allah zuciya da shedan ummin biye mai zamu halaka za mu halaka sai ya ja ka ya kai ka magangara da ba za ka iya ba kuta ba in dai shi yasa idan nan da kake kallo Allah ya ce a kame shi saboda in dai kana kalle kalle to wallahi wata ran sai ka kallo abin da zuciyarka sai ta biya wallahi tallahi dole ne wannan in dai kana kalle kalle kuma lafiya lau kake sai idan ka ya kallo maka abin da in ba sa'a ba za ka shiga barka shi yasa rimtsa idan nan mu yi kokari ba mu san inda kiyama mu za ta tasan mana ba domin ba mu san inda za mu mutu ba Allah ya tsare mana imani shi yasa Allah ya kawo mana shari'ar musulunci har Legas ma Allah ya kawo shari'ar musulunci ku ce amin ba amin ba san masu wanda su rika yawo kai ai tunda nace Allah ya kawo ta nan ku ce amin kawai inda unguwannin musulmi suke amma za su yawo tsirara su je can unguwannin su na arna kamar gege dai nan doka za a sa da yan hizba in dai musulmi ne dole ya sa hijabi dole a daina sa wando ana yawo tsirara irin yadda matan nan suke yawo malam in ba imanin mutane Allah ya tsare su ba dole a shiga fasadi ba matasa sun taso ba su da mata ba su da aure ga 'yan mata tsirara suna yawo tsirara yara samari wa'inda kuruciyar balaga na damun su ka gaya mace inda ba za a rinka zinace zinace ba waye isa ya tari to maganin wannan masifar Allah ya ba mu shari'a wallahi za ta taka mu kowa burki da an kaddama da ita za ka kowa ya koma hankalinsa abin da muke godiya ga Allah jihar Lagos musulmi sun fi yawa ai ko ba ka bane musulmi ne majority su ne masu yawa ko ba su suka fi yawa ba in mun ce musulmi kai yanzu wayanda musulmi a Lagos a cikin kashi 100 za su kai kashi nawa 65 zuwa 70 65 zuwa 70 kaga su ne da jihar to amma ya aka yawon karaici yawa haka kaga dole ne kenan shari'a akwai bukatar koda mutum musulmi ne in bai ji wa'azi ba a samu abin da zai taka mai buri in akwai wannan doka tana aiki da wanda zai tsara doka ya taka burki yanzu yan sanda an sun kafa doka in kaga ana bin dokar ana tsare ta ne akwai za a kama ka in kai to sai ya ga mutum yayi maza ya tsare dan kai biya kuɗi ko a tuhume shi ko a bata mai lokaci to muna roƙon Allah ya kawo yadda za a kafa shari'ar musulunci kuma Allah ya bada ikon yadda za a tsare ta domin tsarkakan ya sai Allah ya ce ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل من قبلك kuma haƙiƙa an yi izgili ga manzannin Allah kafin kai ya Rasulallah ba kai ne farkon wanda aka fara wa izgili ba kenan wannan ya yace fihi tasliyatu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akwai lallashi da kwantar da hankali ga annabi tsira da aminci sun tabbata gare shi kenan idan an ma izgili ba kai ne farko ba kafin ai maka izgili an yi ma manzannin da suka shuɗe tun farko farkon manzo annabi nuhu alaihi salatu wassalam an yi mishi izgili an mai izgi ku tuna da ubangiji ya tashi zai halakar da su yayi addu'a ya ce, Allah ka taimake ni bisa garyata da muke suke suka yi mu sai Allah ya mai umarni anisna il fulka bi a'yunina wa wahayina fa da jaa amruna wa farat tanur fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl minhum wa la tukhatibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun da za a halakar da su gaba daya abinda aka ce ya hada jinki Allah ya ce bisa idanmu da kulawarmu da ganinmu za ka haɗa wannan jirgi yana haɗa jirgin fa mutanen nan in za su wuce bayan sun dake shi sun zagai sun mai izgili ba wulakancin da ba su yi wa annabi Nuhu ba ya bas yana da awarsa ya koma yana haɗa jirgi kuma in za a wuce yana wannan aiki sai a rinƙa mai izgili wa yasna'ul ulfulka? yana haɗa jirgi wa kullama marru alaihi ko sakhiru min qala atazkiruna min qala ko in tazkaru minna fa inna nazkaru minkum kama tazkarun wa yasna'u al-fulk wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru min yana hada wannan jirgi duk lokacin da manyan mutane mala manyan mutane fa daga cikin jama'a su za su huce sai su yi masa izgi qala in tazkaru minna fa inna nazkaru minkum kama tazkarun in sun zo nu yanzu azun kuma baya ci ne wa'azin baya ci kaga wannan kirkiri yanzu wa'azin baya ci ne ka koma yan bige-bige a gefen hanya kana yan bige-bigenka suna mai izgili tsabar izgili wato a wulakanta shi sai ya ce ba za mu yi muku izgili yadda kuke mana don wannan jirgi wanda bai shiga ruwa zai shan shi saboda haka nan wannan ban haƙuri ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi haƙuri ana lallashin zuciyarsa in an mai izgili to ba shi ne farko ba duk manzannin da Allah ya aiko kafin shi a musu Ka kaga ya dan samu sanyi da kwanciyar hankali saboda an yi ma wasu kafin shi wannan ɗabi'a ce fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastazihun Allah ya ce ma'ana abin da suka kasance suna izgili game da shi sai ya sauka ga waɗannan da suka yi izgili daga cikin su an gani yawa ma kanu bihi yastahzi'un Abin da suka kasance suna yi wa annabin rahama izgili game da shi ko suke wa manzanninsu izgili game da shi fa haqa bil ladina sakhiru minhum shine nazala sai ya sauka akan waɗannan da suke izgilin daga cikin su irin da suke wa annabawa manzanni izgili da shi shi Allah ya sauka musu akan su Allah ka tsare wa huwa al azab shine azaba saboda haka fa kaza haka nan ma ma'ana duk wanda yake wani izgili saboda ya rike addini shi ma haka wannan zai same shi faka za ya hiƙa bi manista haza a kika ko kamar haka zai sauka ga duk wanda ya yi izgili gare ka ya rasulullah muna roƙon Allah ya tsare mana imani izgili ba ɗabi'ar musulmi ba ce ɗabi'a ce ta kafirai wanda suke wa annabawan da suka shuɗe don haka muna fata Allah ya tsare mu Allah ya ganar da mu sai mu tsaya nan sai in Allah ta'ala ya kai rayuwar mu sai mu dora daga inda muka tsaya Allah shi mana gudunmawa to yan uwa kamar wancan sati da muka yi sanarwa ranar Lahadi na gudunmuwa da aka nema na ziyara zuwa gidan prison ‘yan sarƙa da aka tsare muna fata wa inda suka ba da gudunmawa Allah ya saka musu da alkhairi kamar da muka yi ta magana aikin baya ƙarewa kuma lokaci ne da ya kamata a yi saboda irin wannan lokaci kuma sai mai tsawon kwana sai mai tsawon rai sai wanda Allah ya nufa muna fata ma'abota alkhairi waɗanda Allah ya hore musu dukiya bakin gwargwado su taimaka ma irin waɗannan ayyuka na alkhairi a wancan sati kwamitin marayu sun zo domin a kaddamar da neman taimako kamar yadda aka tsara to amma tunda abin ya haɗi biyu sai muka ce to bari a bara yin na prison domin sun riga sun zo an shirya kuma sun shirya bayanin da za su gabatar duk da su ma na marayu din sun zo a shirye muka ce amma kada abin ya haɗe bari a gabatar da wancan sati shi kuma wannan lahadin Allah ya kai mu sai a gabatar da na marayu to gashi Allah ya kawo muna fata ƴan uwa mu yi wa marayun nan gata taimaka ne dai gwargwado muna fata Allah shi ba da iko za mu saurari jawabi yanzu da kuma sannan a hanyar da za a nemi taimako din insha Allah Allah shi mana ya Allah mu ma lokacin mu in yazo dole za mu mutu mu bar mara sai dai lokaci dole ne wannan kai tunanin yaran ka kanana da zaka mutu kila kana tunanin su to Allah ne mai mayewa cikin su taimakawa marayun nan musamman ga shi yanzu yadda shi ciyaman ya yi bayani amma ba za ka ba da kuɗi a hannu ba zuciyarka tana da ƙaiƙayi don ka san mutane aikin Allah shaidan na to irin kayan nan akwai inda ake sayar su sai ta ɗaya za ka so sai biyu za ka so sai uku za ka so ka taimaka kuma irin wannan aiki na Allah ina gaya muku sai mun yi haƙuri saboda shaidan zai zo in ba sa'a ba ya wargatsa aikin kuma ba a yi ba kuma ba a je gaba ba cin kuɗin addini bala'i ne ku dai ku taimaka in ma mutum yana ci ya ci ya san bala'i da ci wa fir'auna da shedan da suka haɗu shedan ya zo a siffar dan adam ya ce fir'auna kafirin kafirci ka fir'auna ya ce shedan kafirin kafirci sai fir'auna ya ce wa shedan kai kai shedan kai ne Allah ya maka umarni fa gaba da gaba ka rika jayayya da shi ka rantse sakamakon haka kana zaune cikin mala'iku aka tsine ma a koro yace eh, in taurin kai ne amma ban ce ni Allah ba kai ne fa kai ye kuwa ka ce kai Allah ne Akwai har ne kafiri kuma da kai ai kafi kowa Fir'auna ya shuri ya ce to waye shedan da ni da kai yanzu bayan ni da kai akwai na uku mu ya ce akwai shi ya ce waye ya ce mutumin da ya rabe da addinin Allah yana abin nan yana ci da wannan nan ba karamin aiki bane mu tausaya wa masu mu dai mu taimaka dan Allah in mun yi dan Allah mutum ma ya ci ba kan shi yawa ba kiyaye kananan maganganu inda ba za su jawo mana alheri mu yi kokari mu yi aikin nan dan Allah kuma in za mu yi in ma ba za ka yi abin nan ba ka so kayan ka kawo ko ba shikenan ba dan a samu dai marayun nan fa in ba mu musu ba akwai matsala wa zai ga sunan kuma tsakanin mu mu ma za mu iya mutuwa mu basu to Allah shi ba da ikon taimakawa mu yi wa annabi salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شرقيا ولا مهروما وصل اللهم وبارك وأنعم وأكرم وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى أهله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام سلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين لساك الخير